su Salamu alaikum shugabar kwankwariya a Ukraine Alexander Tuchinov ya bayyana cewa sojojin kasar guda goma sha hudu ne suka rasa rayukansu a ciki har da wani jinar biyo bayan harbo sa a kusa da Slavinsk. A jamhuriyar Afirka ta tsakiya 'yan tawaye sun jefa gwamnati sannan sun harbi a wata majami'a da ke Bange. Hare-hare Iraki ya kashe mutane 54. hukumar lafiya ta duniya ta ce zazzabin ebola da ya barke tsawon watanni biyu kenan ya bula a kasar sierra leone a ƙarshe wani ɗan jaridar ukraine ya kai wa ɗan wasan kwaikwayo brad pitt duka a birnin los angeles da ke nan amurka salamu alaikum